ashirin da nawa ah. ku masu rubuta nawa ne ba kuma na tabbata ba dama da nawa ne da nawa ne kun shiga rudu بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu na 28 kamar yadda aka ce hmm. muna cikin waktu talibin musulmi bai na amshi wa yau ne wa gaji ne rabi'an a takfit wa liski ijabi da mustaqbali haka ne ko? ko ma nan wajen bane a takfit wa liski ijabi da mustaqbali ɗaya algadi ce hanya ta hudu daga cin hanyoyin da mutum zai bi domin a matsayinsa na ɗalibin ilimi ya seta tsakanin jiyansa da yau ɗinsa da ya kuje shine al-istidadu a takhsiq al-thani wal istidadu da shiri lil mustaqbal ay al kenan dan gobe ya zama kana da tsari yanzu gobe ka san abin da za ka yi tun daga abin da ya shafi asuba har zuwa kayan mata yi har zuwa rana ta fadi mutum yana da tsarin me zai wannan yana cin abin da ke taimakon mutum na nasara a rayuwa amma mutum ya tashi da safe ta halalan bai san me zai yi ba to wannan alama ce ta rashin nasara kuma alama ce ta cewa mutum kamar ya ɗaukan makansa wani abu da ya ji hanyar da ba za ta bulla da shi ba li يعمل لآخرته التي هي غده الأبدي ai musulmi yana aiki don lahirarsa wanda ita ce gobansa gobansa na har abada waltanzu nafsun ma kaddamar liye eh, mai gaje algadu na ba gobe ake nufi ba ana nufin algadu sharbadiyu al'abadiyu goben da ba wata gobe bayanta wa ya'malu nahwa raja'ihi kuma sannan yana fatan yana aiki ne domin ya ga ya samu gobansa ta yi kyau shine raja'in ai ولا يعني هذا أن يهمل الإنسان وخصوصا الطالب a'malahu dunyawiyyata wala yasta'iddu laha wannan ba yana nufin cewa ɗalibin ilimi shi ke nan ya zama ya yi sakaci da ayyukan sa na duniya ba ne kawai shi ke nan ya kala aikin lahira bal haza fahmun khati'un wannan fahimta ce ta kuskure a'a kai shiri don lahira ka sannan kai shiri dan gobe shine suke da kauli suke cewa ai malli duniyata كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت جدا إن كتاش كان عيش دنيا تخيطه كما بذاك متبع إذن كتاش كان عيش اللاهرة تخيط كما قوبه بذاك متبع لا يشق هذا حديثا بل إنما هو قول حكيم magana ce mai hikima amma ba hadisi ba ce ba hadisi ba ne اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا مسلمين زي ضمينا حيث اللاهرة ومسلمين حيث الدنيا الإمام أبو أبيدة القاسم من السلام رحمة الله عليه أكسل تفنس الأموال يا تتدى أثري دا سيدنا عمر رضي الله عنه يغبو تام أبو موسى الأشعري abu musa lashari ya ce amma ba'du fa innal quwwata fil amali karfi na cikin aiki idan ba aiki to ba karfi nan karfi na hukuma da karfi na ikon mutane aikin nan zai iya zama aikin kwakwalwa aikin nan zai iya zama aiki na ƙarfi. duka inda quwwata fil amal wannan ka'ida ce ka'ida ce umariya inda quwwata fil amal ƙarfi na cikin aiki تكون قوة القوم على حسب عملهم gwagwadon ƙwazon mutane da aikinsu gwagwadon ƙarfinsu shi ne sai yake cewa Allah tu akhira amalan yau ne li gade ka sake ka jinkirta aikin yau ka ce sai gobe da kai fa innakum idza fa'altum zalika idan kuka kasance kuna jinkirta aikin da za ku yi yau sai ku ce ai sai gobe za ku yi tabarakat alaikumul a'malu tabarakat ai taraka na ayyuka za su yi muku gusulu za su cakuɗe muku su zama ba ka da na yau ba ga gobe na ka, sannan kuma akwai jibi sannan mafi yawancin mutanen da suke jinkirta aikin yau su ce sai gobe su ne masu dana sani a lahira su yi aksaru ahalin nari musawwifun haka malamai suka ce alaikum tadarakat alaikum al'amalu falam taqalfa falam tadru bi ayyiha ta'khuduna sai ku kasa gane wani aikin za ku wani za ku bari ka tun sai ku zama kun tozarta aiki ke kenan in kuka tozarta aiki ba ku da karfi kaga nan tahqiq wal istidad li lil mustaqbal al ghadi wa yazunnu akharuna wasu suna da tunani anna takhsita lilgadi mutum ya zama ya tsara abin da zai yi gobe yunafi tawakkul ala Allah wai ya ci da dogaro ga Allah kawai ka zauna kawai ka karrishaki fi mahbitir rihi kawai ka zama kamar iska ka zama kamar gashin kaza kai saman iska shi abin da goban ta zo maka da shi kawai sai ka tambayi mutum me kake son kai nan gaba sai su dai ga suna ƙarƙashin kula Allah yadda Allah ya da su a wawa ne kai ba uwan Allah da kai a cikin wannan tunanin naka mummunan tunani ne ana jin sahabbai suna cewa ya rasulullahi inna la qul bi jadan wa laysa indana mudan ya ma'aikin Allah ba mu da gobe za mu haɗu da abokanan gaba ba mu da wukaki kukaken da za mu yi amfani da su na yanka domin za mu shiga garin abokan gaba haka ya juzu lana an nazbaha bil ya halatta mu yanka da kara manzo sun ce ma an harad dama wa zikra fi fihi kudu. duk abin da zai zubi jini kuma aka ambaci sunan Allah to ku ci ghaira as-sinni waz-zufri amma banda kashi banda haƙori da kuma ƙumba wasa ukhbirukum anhuma barin ba ku labarin ko amma sinnu fa huwa asmun wa amma zufru fa mujiyatul habashati ce haƙori kashi ne kumba kuma habashawa su suke amfani da ita wajen yanka suna a ce kai kayan ka kaza da kumbarka kai da damuwa ha mace irin kumba ce wannan to wasu suna ganin wai hukunci ba su habbai suna cewa ya rasulullahi inna la qul aduwwi gadan gobe ka sun ya ma'aikin Allah za mu haɗu abokanan gaba da manzo su mai na cewa la'uqiyannar rayata جدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه هذا جغد أن نفسه ما يفعل أو الإيمان بقضائه وكما سنة كان أولا هنا يتقروا لإيماني ذا قدر الله أبن الله هو كنت معه أي ما شاء الله وما قدر أبن الله يقدر ما شيء زي فاروكم أبن لي قدر لا مهالة هو ما هكا شكي تيوه وقدره كما قدر الشعب ولهذا يستبعدون كل الاستبعاد أن يقبل الدين فكرة التحقيق sai suna ganin ayi nisa matuƙar nisa a ce musulunci zai yadda a ce ana da planning matsala ta abin nan qadiyya ta plan ita ce takhdid a takhdid shine planning tsari shi wanda ya kunga wanda yana cin abin da masu shi masana irin wannan abin suke samun kuɗi Eh, masu shirya ma mutane plans sun fi kowa samun kuɗi a duniya shi a da ya kusa kawai najeriya a su tsara ma najeriya abu kaza tattalin arzikin najeriya misali nan da shekara ashirin ana shan ya tashi daga man fetur ya kuma wani abu su ba da tsari tashin kuma kan cinikin da za da za a yi da su shi hankalin kai tashi suna nan suna yin kayan su domin musulmai sai wasu suna ganin ai wannan ba ya saba wa musulunci a zauna kawai kada a yi tsari fadlan an an an wajjaha ilaihi an wajjaha ilaihi ya yahussa alaihi balle har a ce addini ma shine zai fuskantar da mutane su yi ya yahussa alaihi ko kuma ya kusantar da su a kansa akwai masu nuna mummunan tunanin su suna ganin ai ya ci saboda tawakkali a ce gashi ana tsari wal haqqu anna alladhi yata'ammaqu fi dirasati kitabillah amma magana ta gaskiya ita ce duk mutumin da ya kasance ya nisa ya zurfi a cikin karatun littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sunnan ma'aikinsu sallallahu alaihi wasallam ya tabayyanu lahu annahuma yaghfadani lirtihal wal ashwa'iyyah al-irtijal wal ashwa'iyyata zai tabbatar masa cewa musulunci bai da al-irtijal ba al-irtijal shine kai abu da ka shi yasa ai eh, in ka faɗi magana ba karantuwa kake a littafi ba sai a ce murtajilan eh qala lana zalika murtajilan ya faɗa mana da ka ai ghaira nazirin ila kitabi ba wai littafi yake dubawa ba to mutum ya zama kawai da abin da shine irtijali to musulunci bai da irtijali ba irtijali a rayuwa ake nufi kawai ka ce kai komai da ka shi abu ya zo sannan kawai za ka yi Wani ashwa'iyya ko kuma abu ya zama ba tsari ne ashwa'iyya ah, ashwa asali al ashwa'u sifa ce ta ta abin nan sifa ce ta annaqatu taguwa idan taguwa ta kasance makauniya al annaqatu al amya'u ita ce sai su ce mata annaqatul ashwa'u annaqatul ashwa'u ita ce taguwar da ba ta gani to in ta zoya take yin abu sai aka fusata ta duk wanda ta samu kawai haka take tana kawo bugu da kanta ra'aytul manaya خض عشواء من tumidhu سمده ومن تخطئ يعمر فيحرمه in inji. Zuhai, ra'aitul manaya ke na ga mutuwa khabta ashwa'a dugu take irin na makauniyar taguwa man tusib kun wanda ta same shi tunitu to sai ta kai shi lahira haka mutuwa take yi wa man tukhti wanda kuma ta kuskure ba ta same shi ba yu'ammar sai a bashi ci gaba da rayuwa fa ya harime har ya tsufa haka take ba shi yasa nan zai ta dige jinjiri ba ga uwar shi wani zubin kuma ta shige uwar ta bar jinjirin to duka haka to ashwa'iyya kenan al-masdaru sina'i ne al-masdaru sina'i ne kamar yadda kake cewa kamar yadda kake cewa misali salatiyya kamar yadda kake cewa tijaniyya kamar yadda kake cewa qadiriyya kamar yadda kake cewa mazhabiyya hizbiyya duk al-masdaru sina'i ne to musulunci bai da intijali a rayuwa bai da ashwa'iyya ba kula a zauna ba da tsari kawai da ta ake a ba ana rayuwa ta ta hama gaga har gido wa tarkal umuri tajri fi a'innatiha sannan da kyala lamura kawai su su su suka su su بغير ضابط با تare da wata ka'ida da za ta zama ta dauke su ba wala rabit in sannan ba tare da wani abin da zai daure su ba wala nizamin sannan ba tsari musulunci bai wannan ba musulunci yana buƙatar tsari ba addinin da ya zo da tsari kamar musulunci بهذا يظهر للطالب المسلم da haka ne zai bayyana ga ɗalibi musulmi anna umuruhu lalle lamuransa la tasbimu ba za su daidaita ba hatta ya sofi a tanzimaha har sai ya iya tsara su an ɗariƙin nazarati a sahihati ta hanyar dubi wanda yake ingantacce ilal madi zuwa ga bayansa wal ihtimami sannan ya ba yau inda yake ciki mahimmanci مع sannan kuma ya zama زما shiri شري دنبقى جدول مفصل لكيفية معرفة الوقت بين الأمس واليوم والغد الوقت ما ينبغي فعله في هذا الوقت الماضي لوكشي ما بن بكرة الماضي الندم على ما فات فيه واستدراكه بالهذا كل متن حسن شي جي zama تو da na sani ne ya kubuce شي da yi ba sai ya kokarin riskar jiya ban yi ba kamar yadda aka faɗa mana a baya ka saba kai sallah raka'a kaza da daddare sai baka samu damar yi ba to yau ka ninka mun gane alhazir al-ihtimamu bihi shi ko halin da kake ciki yanzu ka bashi muhimmanci wa adamu tadyi'ihi fi ma la yanfa'u sannan kakka hular kasashen abin da ba zai amfane ka ba domin duk lokacin ka in shi kai tafi sai kai da ne a kansa إن الحياة الدنيا بداقي على هرا المستقبل شيء موجود بحكينا على الاستعداد وتخطيط له حماسة شير لكم حماسة تعالي على الاستعداد شير التخطيط حماسة تعالي كتارع شي قائد بك يسمي لك ألا تحت قائدة الإنسان يفكر والرب يدذب كما قفن فان أدم هنا تناني شي دي سارع أبو بوان سأما وعيد نتاني نزرت الله Allah ta'ala kullum ka tsara sai ka bamba Allah madaukakin sarki ya tsara maka allamul ghuyubi alimul ghaibi shahadati alimun zati sudur sai ya tsara maka ya tafi amma kada ka ce kai kawai kai ga kanan ne ba ka da tsari ba ka da manufa a rayuwa duk mutumin da zai ce bai da abin da zai yi gobe bai san abin da zai yi ba gobe sai goben ta zo to wannan ai wawa ne kuma ba musulunci yake bi ba Allah ya ganar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين